Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu El Hikaya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sauka a Hiroshima na kasar Japan a jiya Asabar don shiga taron kasashe bakwai mafi karfin demokuraɗiyya a duniya. wannan ne dogon tattaki ko balaguro da ya ketare tun fara mamayar ukraine da rasha ta yi a watan fabrairun bara zelensky ya gamu da prime minister birtaniya rishi sunak wanda ya masa gaisuwa ta karba hannu biyu da taba bayansa yana mai cewa murna da ganinka ka samu nasara zelensky da sunak sun zauna suna fuskantar juna su ko masu ɗaukar hoto ke wawalniya yayin da bayan yar tattaunawa shugabannin suka shiga taron sirri tattaunawa ta hulɗar ƙasashe ta ci gaba a waje da taron ƙasashen bakwai inda shugaban na ukraine ya gana da firaministan india narendra modi firaministan modi ya yi alwashin yin duk wani abu mai yiwuwa wajen tallafawa ukraine modi da ke wakiltar ƙasar da take da tsohuwar hulɗa da rasha ya ce baya ɗaukar mamayar ukraine a matsayin wani lamari na tattalin arziki ko siyasa amma lamarin ya shafi taimakawa rayuwar 'yan adam ne da jin kai Modi na shirin karɓar bakuncin ƙasashe ashirin mafi karfin tattalin arziki a duniya a birnin New Delhi a wani lokaci a ƙarshen shekarar bana. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Asabar ya nemi haɗin kan wasu ƙasashen shiya don ɗaukar matakai kan ƙasar Sin a kan zarar ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin demokuraɗiyya yayin da yake tunkarar kare Amurka daga tasgaro. a fatar hana samun sakamako da zai kawo matsala a tattalin arzikin duniya da hakan ka iya zama ribar gajiyar arziki ko gobarar titi ga sin biden ya buɗe ranarsa ta uku a wajen taron da bayanai kan yadda za a ɗaga mikidarin cin bashin tarayya haka dan shugaban ajiya asabar ya yi yunkurin kalubalantar ɗaukin sin ga kasashen yankin india da pacific da hakan ya hada da kasashen na hudu da amurka ke da yarjejeniya da su da suka hada da australia japan da india Taron kasashen hudu da ake kira Quad tun farko an shirya gudanar da shi ne a birnin Sydney na kasar Australia a makon gobe. Amma sai aka ɗage don 'yan tarukan gefen taron kungiyar kasashen demokuraɗiyya bakwai kazalika don shugaba Biden ya dawo birnin Washington a farkon yau dinnan Lahadi don fatar cimma matsaya na ƙara ma'aunin cin bashi don kaucewa kasa iya ɗaukar nauyin lamuran gwamnati idan an samu karancin kuɗi. shugaban sojan sudan janar abdul fatah burhan ya kori mataimakinsa da ya juye zuwa abokin adawa hameti hamdan daglo yayin da magoya bayan bangarorin biyu ke ci gaba da barin wuta a birnin khartoum da yankin dafur Majalisar Ɗinkin Duniya ta ankarar da cewa ana samun ƙarin buƙatar kayan agaji inda jagoran jin kai na majalisar Martin Griffith ya ware dala miliyan 22 don agajin gaggawa ga al'ummar Sudan da ke guduwa don kaucewa fitinar. Hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ta ce fiye da mutum miliyan ɗaya sun rasa matsuguni a sanadiyar faɗan neman mallakar madafun iko tsakanin Burhan da Daglo. Ɗaruruwan mutane sun rasa ransu a faɗan da ke ci gaba da rincaɓewa fiye da wata ɗaya kenan da ya wuce. A ranar Juma'a Gano sun ba da labarin musayarota a Khartoum da yankin Darfur mai hatsari inda hatta fararen hula masu makamai suka shiga faɗan da hakan ke kawo barazanar bunƙasar ƙiyayyar ƙabilanci. kamar yadda mazauna suka bayyana dakarun ko kwana a tsakiyar dafor na kokarin fatattakar sojin burhan daga yalkwatar rundunar a babban birnin yankin zalinge sashen shari'a na kasar iran ya bayyana zartar da hukuncin kisa ga madugun wani gungun masu safarar matan kasar zuwa kasashen makwabta don yin karuwanci kafar labarun sashen shari'a na Iran mai suna Mizan ya ce mutumin mai suna Sharus shaknuri da aka fi sani da Alex ne shugaban masu tafiya da mata da ƙananan 'yan mata zuwa wasu ƙasashe a yankin. Mizan ya ba da labarin zartar da hukuncin kisan kan Saknori da safiyar jiya Asabar don samunsa da laifin safarar mata don karuwanci. Kafar labarun Iran ta ba da rahoton cewa an cafke Alex a shekara ta 2020 a kasar Malaysia da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa. An yanke wa Shak Nuri hukuncin kisa 2021 kan laifin fasadi a doron ƙasa da Iran ke amfani da shi wajen zayyana tarin laifuka da suka haɗa da rashin ɗa'a ko fitsara. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. zauren VOA. A yau za mu tashi ne a inda 'yar gwagwarmayar kwato wa mata 'yan uwanta 'yanci. Hajiya Balaraba Abdullahi ke bayani kan sabuwar jam'iyyar da take so mata su kafa a ƙasar. Shin menene alfanun kafa jam'iyyar mata zalla a Najeriya? Ku biyo mu. Kwato wa mata 'yan uwanta 'yanci. Gurguzu za a fito magana na ne mata zalla ba ma son ɗa namiji ko ɗaya. Bari mu gani mu kafa wannan jam'iyyar da sunan matan najeriya ba wai arewa ba ba ruwanmu da magana wani zaben wai ko wannan kirista ne ko wannan musulmi mata mata na najeriya a saka ere tiki ji da babban murya a fara kafawa cewa za mu fara mitin wujin mm. cewa mu dinna daga fct a samu mace wacce za ta jajirce shine za mu kafa jam'iyya ta mu ta mata mutanen ƙasar najeriya su sani babu tsoro ba gudu ba ja da baya to an ce ba ku da kuɗi ya za ku yi ai maganar kuɗi lokacin da baba buhari zai hau akwai matar da ta ɗauki miliyan ɗaya ta bashi mace ce ita kuma ma masa take yi mm. sannan an ce naira ɗari ba a fafa gora eh, ranar idan an ce haka ne a bamu lokaci ne wannan maganan da ta ce akwai mace da ta maganan nan da ta yi magana a cikin village in kwanta gora ta ce mata ne ba su yi niyya ba mm, mata suka yi niyya daga councilor har shugaban kasa mata za su babu maganar tsoro a jiya madina dauda to ba laifin ku bane kenan ku da kuka tsaya takarar me yasa ba ku jawo su matan ba ai waɗansu mm. na biya ma musu akwai watan da ta saya kansula a nan haka ya saura ta ci zaɓen nan bayan ta ci ba da za a sake zaɓe na kira ta nake ki zo ai wannan karo ba abin da zai hana ki ci ta ce anti ina jin tsoro na ce tsoro mai <laughs> kuma haka ta ce mun tana jin tsoro kuma ba ta yi ba dukkan su ba wanda ya yi abin da mm-hmm. ni kuma nake so wannan shiri ah, na da duka matan najeriya mm. daban da na fct Zan nemi kuɗi zan kafa karamin ofis zan nemi kwamfuta kuma nemi wanda za su aiki a ciki abin da nake so kowane ward a najeriya nan ina so sunan matan da suke rajista wanda suke da kuriya muka yi haka an abinda nake so abinda nake so daban da kawai cewa sun yi rajista an muna da su ranar da za a yi zaɓe a wajen ku kansulo ne ga ko maza ma maza kaɗai suka fito ba laifi shi me niyan shi game da mata shi me niyan shi game da mata shi me fatin nan ba sa son mata za a ga duka mata kuriyanku ba zai taba zuwa nan sai dai nan kuriyanku ba zai taba zuwa nan sai dai nan in muka fara haka ko muke muna fitowa da karfi cewa to bari ji bayanin ki eh, daga lobby block abinda aka yi a saura wurare mu ba mu yi shi ba mhm. muna da yawa mu mata amma abin da aka ga dama ake yi da mu mhm. wala wala wuli wuli shi mhm. ake yi da mu ba zai yiwu ba kuma kuma za mu fara muka yi shi haka za mu ya mu tura musu message kafin ma lokacin ya kai cewa to ga dalili da ba ma samu ga dalili da ba ma samu ga dalili ba ma samu lokaci ya kai za a bincike masu takara kuma wanda bai so mata ba za mu bashi mu ko ɗaya ba zai gani ba muka fara haka ko shugaban kasa da da da da a kasan america ina karanta su. mata abin da aka ga dama ake da su mhm. sai da su su suka tashi haka suka tsaya mhm. suka tsaya ko shugaban kasa tun kafa emily's list ya fara tun su sobobin da gloria steinem da steinbeck all those people mhm. shine aka zo aka fara tara mata dunkulele ko kai shugaban kasa manyan mata za su zauna da su ɗaiɗaiɗai eh, eh, eh. aka gama jin labari a um, bayanansu sai a koma a ceto wane fa ba ruwanmu da shi wane fa ba ruwanmu da shi wane ne wanda za mu tsaya ma za mu samu cin gaba a wurin shi dukan kuriya mu nan zai tafi wannan fati adama fati biyu ne a lokacin yanzu oho sai mu je mu bincika wajen da akan haka haka shine mara mata suka fara tashiwa Kana mm-hmm. ka samu yanzu mataimakin eh, shugaban kasa sun da shi sun yadda da abubuwan da shi zai yi ma mata wanda ya ce ba zai iya ba ka je ka nemi ka je kuriyan ka wani wuri ba wajen mata to yanzu kin yi bayani yadda ake yi a Amerika da yadda kuma yanzu mata har suka samu galaba a Nigeria wata matsala da take damun mata a Nigeria akwai talauci akwai yunwa yaya za ki yi ki tace mata waɗanda za su sa ƙarfin zuciya su ƙi yadda a saye su su yi hangen nisa mm. su fito su ce yaƙi suke yi ba domin su ba domin 'ya'yansu mata mm. gaba ya fara abin ya fara to faɗakarwa ma misali faɗakarwa mu muka yi ma ya fara eh, madina don yanzu na ganin matan sun tashi sai sosai ni dai na san a fct sun tashi ko an musu magana ai ita ba jami'an ku bane mm. sai ta ce ni ba ruwa na mace shi ke mm. mm-hmm. Mm-hmm. sun tashi kuma wannan abu sanarwa ya fara ya fara a cikin mata mm-hmm. sosai ba kamar da ba mata sun fara gani cewa 'ya'yansu ga su mata azbe ba ruwan kowa da su ga wannan ga wancan so ba sa yi ma don abin da za su samu yanzu da yawansu da suka yi naci cewa dole su mara mun baya na ga musu cewa ni zan sa harkar mata a gaba sun san zan yi mm-hmm. sun san zan mm. to ko an ba su kuɗin na ce to kwana nawa ai za ku cinye ka cinye me zai faru shekara hudu sai kiya so ya fara canzu. Mm. shine magana na lobby block din nan it is ya za a ce dole dole sai mun yi ta so muka zo maka ba da baki kawai ka san abin da muka jingina a kai in ba kai mana ba mu ma ba za ka kai wajen mu gani to ke ai mun sani kwararra ce a fannin shari'a <laughs> barista hasana eh, ayuba mai riga tula hmm. wani goyon baya zaki ba mata 'yan gwagwarmaya 'yan uwanki ga sanata ga wacce ta tsaya gwamna wani goyon baya za ki basu wajen tabbatar da cewa abin ya bi daki-daki yadda shari'a ya gindaya. Eh, to ni dai na ɗaya ni mobilizer ce ko a zaben nan to na yi ma mutane sosai a kasar gombe mm. abu na farko shine faɗakar wanda za mu yi nan kar ya saya birane mm. kada tsaya birane cikin karkara tsaku tsaku ko ta ina mu yi faɗakarwa domin akwai mata da yawa wanda ba su ma san me ake ciki ba idan aka yi musu faɗakarwa nan sun gane yanayin da ake ciki kin gani an ci buri number one mm. na biyu mata suna neman gurumi mentorship mm. ka jawo hannuna ka rike masa hannu ja maka gora in ce maka ga yan da za mu bi ga yan da ake yi gobe ko baka nan ka san akwai wanda zai mamaye gurbi mhm. eh, haka ne abinda mata suke so tabbatar cewa mace ce tabbatar cewa mace ce za ta maye gurbi mhm. mhm. na uku mu ne mata mu ne masu aihuwa mu muke da 'ya'yan su wane ne masu jefa kuriya mata ne ya'ya da matasa mhm. mu ne muke shimfida kanmu a rana mu jefa kuriyan sannan kuma sai a wayi gari a ce ba a yi da mata mhm. bai yi ba ya kai lokacin da za mu fara faɗakar wannan daga cikin gida mhm. har ya waje kina uwa ki fara ma yara faɗakarwa tun daga cikin gida har ya waje muna da aiki sosai mata domin me muryar mace yana da saurin yaduwa duniya mm. A kan muryar namiji mm. ni nan ai tana program da ni mm. kwanan nan aka tare ni aka ce ya aka yi mun dare ba ma jin muryar ki a ciwon ya mace ni na yi aiki da department inda nake kwace ma mata yanci na san mata da yawa wanda na kwace masu yanci kafin aka mun ya ya na kwace ma ya da yawa yanci da juna ba a jin gwamnati ake joining din muke na a WCA. Idan har mata za mu yadda bakinmu ya zama ɗaya. daya tsintsiya maɗaurin ki guda mm. ƙasar nan ba zai gagare mu. Wallahi. Amma damuwar shine mu mata mun cika ma juna kiyashi. Mm. Yanzu haka ita senator ta samu senator. Mm. ka samu a aminiya ta ce. Amma yanzu haka ne ta zama senator san fara mata kyashi aka yi ta tashi ta bar hmm. ba za mu zama ɗaya ba ba za mu tara kwanmu a cikin kwando guda ɗaya in ya faɗi ya fashe duk a rasa ba ba a haka hmm. Hmm. dole ne mutum ɗaya ya yi gaba ya ja mana jagora makaho ba bai jama mutum jagora sai duka mu zunduma cikin rami dole ka samu wanda ya san hanya sai ka bishe nuna maka hanya ya zama dole ita sanatar mu tana can dole ne mu sa gwiwa kasa kullum mu mata addu'a mhm. domin ta ci gaba mu ne muka ci gaba wallahi mata ya kamata mu canza tunanin a kasan nan dole ne mu canza in ba mu canza ba ba za mu taba tashiwa ba wallahi muna da kiyashi mm. kiyashin tashin wani mm. mata muna da wannan halin sai mun daina shi mm. mu ci gaba in ba ko ba mu daina ba ba za mu ci gaba ba mu daina ma juna kishi mm. kowa da abin da Allah ya turo shi a duniya zai yi kowa da rabonsa wani bai ci rabon wani wani ni tagwaye ce amma kowa da sa kowa da inda Allah ya yi shi kowa da rabonsa mm-hmm. wani bai ci rabon wani mm-hmm. in wani bai tashi ba duka mun zo na kasa akwai damuwa mm-hmm. dole ne wani ya tashi ya ja mana jagora Balaraba bari mu ji ah, shawarar Ni shawarar da zan bawa ita Sanata Eriti da sauran yan uwana mata wanda suka kai ga cin wannan waje ko kuma basu ci ba sun faɗi ba denawa za su yi ba. Duk inda ka je ka fara yin abu kaga ka faɗi to ka sani cewa akwai nasara. Kuma sannan ina so ga Eriti a nan FCT fa aiki ne a gaban ki tun dukka wannan ministry ministry da kike gani akwai kalubale babba da ike jiran ki Domin muna nan Mrs. Pam ta tsaya takara mm. aka kada kada ita sau uku bayan an kada ita akwai inda ta je daga karshe shine sanadiyar ciwon ta na kafa Allah ya bata lafiya ta tashi to ire-iren wayannan mata kar ki zubar da su ki jawo su a gaba su zama mutane waɗanda za su yi miki jagorancin wani wuri sannan kuma kamar yadda ita a yar uwata ta faɗa karkara karkara da aka rena na sha faɗi karkara su ne mazaɓa babu ruwa babu wani abu amma mata suna to yanzu haka ina mai tabbatar muku a nan fct akwai inda aka hana mata su je su rajista maballata na samu kuri'u a nan fct akwai kuma suna nan suna nan a yanzu haka ina tabbatar miki akwai su da dama mata suna nan suna so su fito su yi rajista domin su rike kuri'ar su a hannu ni dinnan na ɗaya daga cikin ina gaya musu ko dan ƴaƴanku ku fito ku je ku rajista sai su ce ai ko sun yi ma mazajen su ba za su bari su je su kada kuri'a ba don me duk matar da ta kai shekara goma sha takwas ta isa tana da yancin da za ta yi kuri'a to idan ko ba a samu mata jajirtattu suna shiga lungu-lungu sako-sako sai a ce sai siyasa ya gabato kamar wata biyu ko uku sannan ana kai musu sabulu da magi hmm. to idan su yan masu kur'un ana kai musu wannan su matan da suke so su yi zaben sai ki ga sun fara nokewa suna kallon wannan magi magin nan kuma na ranar ne za a zuba a sha hmm. da kuma mijin <laughs> da su maza ake shan magin amma ranar kada kur'a wallahi sai su hana su fitowa ke ce zan dawo gare ki ko Khadija Abdullahi iya uh, wace shawara zaki ba mata ganin cewa ana bari addini da al'ada su dagule musu tunani na hana su fitowa su jajirce su ma su kai inda kuka kai hada kabilanci hada kabilanci ni ina gani fa ni dai abin da muka gani a Niger ban tsammani addini ko wani abu ya hana su fa matan inda suke ta magana to me hana su abin da ya hana su irregularities din da aka yi addanan yunwa din mata ga miki su dagaci su hakimai su wayannan dukkansu inda suka ba mu goyon baya lokacin zaɓe na yi mamakin inda muka gan votes din mun yi mamaki na zama shop ina ji ranar na jiki na sai da ya sanyi dan ban tsammani ba in kika gan inda muka yi campaign inda muka yi campaign inda mata suke ta magana zan nuna miki videos din mm. ga miki ban tsammani za mu ga votes din da muka gani ba amma ni na san cewa mata sun fi yawa ko mata sun fi yawa mata sun fi yawa so abin da dai shawaran da zan ba mata su dai sun san cewa wannan zaben zaben nan shine hincin su abin da muke ta ga musu da kike magana fadakar wanda muke ta masu campaign din mu kenan da muka je suka kara din muka ga musu zaben nan zaben ku kuke yi zaben jikokin ku kuke yi Hajiya Khadija Abdullahi Iya wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja a ƙarƙashin jam'iyyar Abga kenan. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji ƙarin bayani. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya. a gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Malam ko za ka gabatar mana da kanka kaɗan ɗaga murya kaɗan haka? Ni dai sunana Gambo, amman eh. ga aiki na. Me aikinka? Yankan farce. Na'am. in gambar ke yi to yanzu gambo wannan sana'a naka na yankan farce kamar wata nawa ko kwana nawa ka dauka kana yi ni dai ban dare da farawa ba hmm. amma gaskiya tun da na fara hmm. gaskiya ba laifi alhamdulillah to yanzu mu dauka gambo misali kai dan nan jihar ne ko zuwa kai zuwa na yi to kamar daga ina gambo ya zo daga gombe daga gombe gombe ya zo nan cikin yola to lokacin da ka shigo nan eh, da wannan sana'a ka zo ko dai sai da ka zo ka canja ah, sai da na zo na hanya. to daman da ka zo da wace sana'a ka zo kunun aya nake sayarwa a yola na'am na'am sabunan sai ka koma yankan farce to yanzu misali eh, malam gambo kamar wannan sana'a naka a wuni kamar nawa kake samu misali eh gaskiya in na fitar da sa'a ran da na yi sa'a kan ina tashi da ɗari 15 15 hmm. nake tashi. Kana sashe da 15. Hmm. To yanzu mu dauka misali gambo akwai iyali a nan ko a Gombe suke ko dai dai ana nan ta kokari tukunna. kai suna Gombe. To yanzu misali eh, gambo eh, wannan 15 da kake samu to yaya kake yi ka gudanar da rayuwarka akan wannan 15 da kake samu a wuni misali su iyali da suke gombe akwai yadda ake dan kukuta musu duk yana isa ko dai ake ciki a yana isa hmm. ina tura musu yana isa kuma tunda akwai motocin da suke zuwa daga yola akwai motocin da suke zuwa nan hmm. Hmm, daga gombe akwai motocin da suke zuwa har yola to ina tura musu kuma yana iso su to yanzu misali in kaɗan samu abin da kaɗan samu ka aika musu kai kuma yana nan kai ma kana ɗan laba a hankali dai a sosai ma wannan kai ina lallabawa to yanzu mu ɗauka mana gambo a can gida akwai 'ya'ya ne ko dai mata ne dai kawai ko dai 'ya'yan kawai sun kai nawa haka a 'ya'yan dai na samu dai uku kam ɗayan hmm. a kwanakin da aka haife sa hmm. to kuma akwai biyun biyun sun yi wa har suna bin masu kiwo to hmm. eh. eh, malam gambo eh, misali watakila bai ta yi watakila ko gambo ya dan taba karatu ne haka ko dai a daidai ko dai tukunna dai eh hakika na dan taba karatu to kaman a yaya matakin karatun ya tsaya karatun da na yi gaskiya na dan dare da yin karatu hmm. amma gaskiya alhamdulillah karatun da na yi misali kamar ka gama sakandare ko ka gama firamare ko hmm. ni dai ban yi boko ba amma na yi arabiya na'am na'am to alhamdulillah ban yi boko ba amma na yi arabiya yanzu a arabiya misali ka izufi nawa ko biyar ko goma ko talatin ko abin da ya sawaka a na saukar da ne hmm, a to alhamdulillah na saukar da ne to alhamdulillah to yanzu malam gambo wannan sana'a naka duba da cewa ka shigo nan a cikin kasuwar jimeta kuma babban birnin jihar adamawa kenan to a kasuwan nan misali abubuwa da yawa sun dan yi wahala sun yi tsada haka da sauransu to ya gambo yake gudanar da rayuwarsa ne a adamawa duba da cewa a babban birnin jihar kuma rayuwar birnin tana da dan wahala ya yi gambo yake gudanar da rayuwarsa misali eh rayuwar da nake gudanarwa gaskiya ni dai gaskiya ina samu ina dan biyan bukatuna na abin kan gaskiya alhamdulillah mm. ina biyan bukatuna mm. yawa inda na samu ina biyan bukatuna kuma sai na godiyan Allah mm. <laughs> sai na godiya Allah eh wato idan na fahimci gambo da takaice samun da kake yi yana biya ma bukata ba wani matsala alhamdulillah wannan kan to yanzu mu dauka misali eh, da yawa masu sanariyan yankan yanzu haka suna jin ka misali ta yaya kake gani ne za a iya taimaka muku gurin bunƙasa wannan sana'a naku to wannan ka sai da kuka gani kai mm. da kuka gani ku da kuke taimakon mutane sai da kuka gani mm. Mm. to madalla gambo muna godiya kwarai da ka yadda ka taimaka muka yi hira da kai akan wannan batu kenan madalla na gode yawa shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da sulaiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.